Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a turkuna numoro bolo jama'atu hidaya APJ mana al-humma il fojil mante antolo kur patre gaba mana kameno gono. Irin na ho hanwo to arkawar ka bar haika inna sun shirka da cin to ho hini yo icin goron shira na zuwa tiriya ka inna mama ka ci APJ jama'atu hidaya mana sabtan toni to tiriya ji a wakati na bar haika atoya. Abdulmalik turi animatore no ya Abdulfattar Yunus programmatore na Imam Alfawi mai ka ina sauran na irin yara ka tire di ahon na ho ka ị ka doma hongore ka irba gor na cire yanzu yo nyago a ci na bara a wasan dino a ci kuna ka da ka ngaba yani da ce yi yar kabin na ba kuna ba iga kibe fi sati na sai na do wuro na saragan na da saragan na da iga kibe na ce yo kuma fi na sai ya kurpe bara ya ka a girzan ya ka ahma to da ya a ci na zuwuri ba na na ka a an hima na ma bara ya ka na gongoro kani mutum ga bate sai na ma bara ya ka na yi na ce ban na ne ka duwa da ya fuwe na ma bara ya ka na hiji zãng yaa saabo yĩn ka na mana fu pe yi bõo n bas ka kpekpebe na sɔɔsi tẽngã ya de a saabu sɛya na bara ka a na wema cɛ ka faaji ka saawara na ara na wema bara ka ci a dɔa sɛ a na wei ci yaa sɛ de a wendiya di yĩn kpekpebe ben na wema cɛrɛ sɛ hɛi ka bara depansi yo ka ba wendiya mana kuru zãngã musu na poe fu de na ŋa gaa taa sɛ mayonorno hay fa bukatano hay kawu legde bukata kur patle amana ci yaade gabu irpe bakatan kuna abene nga abukata biyanno irpe pe bir kana na kazu mufu na mu bare ka mu na hije sorute haika ka bara hay ka hima bar wadan wi boro se ma bare ka na hije de weni tin na a kurpe na bare ka na shajuru kurpe da kai ka hima kurpe te la kar kanu bomo ka na a nahigidi ahonwe binni to deya achi chini sinte ka ngwe barahika ngwe ba kando margu na ka a ade hen na wunde a kpasa warno a hen na wunde no nga bongo dina heko fahima deya nga disabu se na nga biti nga dia ka chino anati fusi nga mbare ka na zani ka na ra lukuturu bi ifa ya gonu musadi mbare ka na aguna ati lukuturu na ngoy kwe na lukuturu cheno dia ka ngoy subahini ka hewa guna kasiman na ka ngoy na dia ifo bina pasawar bina muka ba dia chino dumani mbare ka na ra lukuturu bi ya lukuturu ta wani mbare ka na ra na na aguna nan garka radiya hima mbare ka na adam kana da nan gari, a nka wede gondi a yo kunu handu na jibiri ceŋene nin no haddu barai ka alazibu ati aa nawayo ŋoyna hijita ŋo hije musum bene to bajibu waranka shirshijina mo fa ala azaka te mace na kunu ninno alokotolo koti ka kunuli chimi anabara kunfo ka apai goro tu kuna tu banna ya bara ka kundi apai goro benin ka gono asu te mabara ka na apai ta ka kundi chere aka to min di halibiti mete mate har mabara ka apai ga na nuru hin ka na ka na na ati akpasa wa yi a muso ŋa jɛ ka ŋa sotsi ŋa balẹ̀ ka ŋa na hɛ ŋa fati ba o ŋa balẹ̀ ka na hunde fa ba jinani to saadi ba ŋa de ba na ŋmɛbɔ a ka bi de ifa a ko gulu panna de a fu no ŋa balẹ̀ ka ŋa kpe n'o zɛ yo ati ŋa wɛma balẹ̀ ka a goro a gado mɛ ko la zebu nkurupɛ biti de ya tama sanani ŋa la ma nɔ de bi nɛ mɛtɛ nɔ a tama bɔ kɔsa a jɛ nɔ ni nɔ wɛ di balẹ̀ ka a na telefoni zaa. ka aman alwa che ka chimi wallahi nan nan har kan ko turu na gunde jika kun alma kun din bare ka mbaka ka to akwai nur zai fu dan ka nur akwai nur zai fu bin nin kan wo to chimi an cin maci na bon bon ku sun ma na bon don ba ka de buro din din sin no masu ka je kan ko mun a nan de a bare ka nan na kunu ka ka beni mu ba na da ba fufin na ranan

awai te bụ a asị nke ala lọkọtodi to babu na babu mbareka nka akwai buru waya bi ba har so da maka babu mbareka na boldi babu boldi ana cin sai a awa bana cin sai a cin aje maheka in ci marsa ko agwa kan lugutur ko pasawari ko lugutur dun ba su mbareka kan kanur mabai safare da yi kan baita sai to shi na go a yi ka. bine ngabiti baka sai bine kuna baka sai te ambisaya har yara yani nawa kwai na ngorzi ma beri ta se de nga na zanga te mo fa asir kai zo ngama ne bi hukum kai ko bara de nga kwen na ngordi na na kundi ka ce mo fa asir kai zo ngama hukum kai ko bara awo kama huna ni ba yo kan bare kan kan ma in kan babu dan kan nan kan babu mo fa asin ni mutan ga bacin sai hewa kurta ya cin asa gici nan a ka a wacin nan cin mu furan kuci ne mu ga bare ka na dan zama hannun zama ma bare ka na sabun nan mu mefo mete ya hima na mate na wenjan zo mun alama do har yara a akwai na nordin ma nordin ma gredi ta sai ya ji sayo da yin da ban kuna sinni a harkar ka ce ma bare ka ta harkar ku da ka ta man don dicere to de ya hika bara baro sai la ne mo yana bara ka abukite apj geometry ya kwanne ko zama barkaci zama mun bara ka mefo na hun tun da sabu mata hima mu mata na bozana therefore jimante antono kul patlega abdul malik turi abdul sakari yunus mefo na imar fa ibare ka iru ko ne hen manu sai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh